Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami'in hulɗa da jama'a na na 'yan sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano, CP Sama'ila Sha'ibu duk FSI, wato nagari na kowa, na fada da sintiri da kuma aiki kafaɗa da kafada tare da al'umma, Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya bamu nasara. Mun samu rahotanni akan cewa waɗansu ɓata gari suna yawo da sau a garin nan suna wato kwacen wayoyi na mutane da kuma sane na wayoyin mutane. wannan ce ta sa aka fita aka kamo waɗannan matasa ga su guda hudu da dai sau guda biyu wanda suke wato fita da su wani sayin su amfani da makami wajen kwace ko kuma sane na wayar mutane lokacin da aka kama su an kama su da wayoyi guda goma sha bakwai waɗanda wayoyin ga suna a hannunsu sannan kuma bincike sai kai mu ga cewa ba fa su kaɗai ba ne akwai wasu abokanansu wanda ba ma 'yan jihar nan ba ne suka tsallako su ma suna tare da su suka ce suna wato hotel a sabon gari muka je ɗaya bayan ɗaya a cikin wannan hotel ga sunan muka kama waɗannan matasa ga su guda bakwai wanda su yanzu mun fara gudanar da bincike to ga su ɗaya bayan ɗaya za ku ji daga bakin su me sunanka sunana musa ibrahim na'am musa ibrahim shekarunka nawa 19 a ina kake da zama a hudu to ga ka anan nan hedikwatar 'yan sanda da ke banfai laifin me kai. yi sane ne sanan me waya to ya kuke sanan sa'an nuna kyarjo mutum na a me kuke fita ko da kafa ina fita to ba mu labarin yadda kake yi kawai na da abin kan baka gani ba shi kenan ka gani kuma ba ka yanka da me da bai sha ni mm. ko sigari ba na sha sai me abin da nake sha to kai kuma me sunanka sunana sadiq muhammad na sadiq muhammad shekarunka nawa shekarun na sha shida a ina kake da zama a ne to ga ka ban fai laifin me kai eh, ina jan wani ne a mashin shi yana tsanan waya yana ina a shi na kusa da ni nuna mana shi me sa wannan din musa to a takaice a tare da kai an yi sanan waya ya kai guda nawa wannan shine na farko wanda muka fara fita da shi mun ciwaya waya guda shida to Allah kiyaye to kallo ne nan me ya sunan ka? musa ibrahim shaibu usman Na? shaibu usman Shekarun ka nawa Sha takwas. a ina kake da zama a maiduguri eh a maiduguri to me ya kawo ka kano eh, na zo ne yin sane ne na'am sane tun daga ina maiduguri to ka yi sanan waya kamar guda nawa waya guda guda shida ne Na? ban yi ba zan yi ne haka tukunna za muna da niyan fita ne sai haka ba kama to wanda ka yi a baya fa a ban yi ko daya baya ba to suna ilmusa abba shekaru na da 21 a ina kake da zama maiduguri na ce ga ka ban laifin mai kai muna ɗaukan waya a mashin to ya ba labarin wani dabarun kuke yi eh to idan ka shiga da waya cikin mashin sai mu yi ƙoƙarin ɗauka idan mun ɗauka to in ka gani za mu tafi da shi idan ba gani ba kuma to za mu ba kayanka in ka gani za mu ba kayanka idan ba gani ba kuma za mu tafi to yanzu gashi an kama ka akwai wata nadama da kake yi nadama hmm. ina nadaman da ban fara ba ko haka ne saboda me saboda don na yi kuma na shiga haƙƙin mutane na haɗo abin al'umma kuma gashi yanzu na zo na shiga matsala ina da na sani da ban fara ba to ai yawancin ku ba sa yin da na sani din sai sun zo hannu ya abin yake eh haka ne waga to kamar yadda kuka gani Allah da ya bamu nasara da su da adai saun da suke amfani da shi suke yawo da shi suke wannan sade da kwacen waya ga su sun zo su kuma waɗannan da kuke gani wato su bakwai wanda su ma waɗancan su suka bamu labarin su muka kamo su a hotel suka ce tare da su suke to su ma dai ga su yanzu haka an fara gudanar da bincike wanda in Allah yadda aka yadda aka samu a binciken za a sanar da ku to wannan fa ya zama izina al'umma mu na kula sosai musamman wanda suke shiga sau a cikin wannan jiha kafin ka shiga kaga irin suwaye a cikin sau kafin ka shiga wato don gudun fadawa hannun bata gari duk da yake cewa ba taro an zama ɗaya ba akwai mutanen kirki a cikin su Allah ya kare mu da zarar mun kammala bincike akan su za mu gurfanar da su a gaban kotu domin su girba abin da suka shuka